da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da shida ga watan August shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kasad na tamanin da shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka ta sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da addini da tafarki da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da zamantakewarsa da auren shi da rayuwarsa da yadda yake jana'iza da yadda yake raba gado da bayani akan zaman gida da tafiya da yaƙi da zaman sulhu da dukkan abin da ke da alaka da rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addininsa babu shakka malamai suna jinjina ga al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan babban aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a kasar Makka inda ya je aikin hajji daga ƙasar dimashku ba tare da ya tafi da littafan shi ko kayan aikin shi ba Allah ya saka mashi da alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil janaizi was alaiha wattiba'iha wa dafaniha wa ma kana yad'u bihi lil mayyit fi salati al janaza wa ba'da ad dafani wa tawabi'i dhalika malam yace wannan gaba za ta yi bayani ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da jinaza dangane da mu'amalantar gawawaki da yi musu sallah da yadda ake raka gawa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rufe gawa da irin addu'o'in da yake ma mamaci a halin yin sallah da kuma bayan rufe shi da abubuwan da ke da alaka da haka malam ya ce. كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنائز أكمل الهدي تفرك منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dangane da ainihin mu'amalantar mamata ya kasance shine tafarki mafi cika fiye da na duk wata al'umma mukhalifan li hadi sa'iril umami ya saba wa tafarkin gabaki ɗayan sauran al'ummomi saboda al'ummomin da suka wannanci musulunci to a cikinsu akwai ifrati da kuma tafrit akwai wanda suka wuce makaɗi da rawa da wanda suka gaza kwarai wajen mu'amalantar gawa akwai almomin da kwata-kwata ba sa mutunta gawa sukan wurgar da ita ne a bayan gari har ta riɗe ta lalace akwai wanda suke wurgawa a cikin ruwa akwai masu ƙonawa akwai masu zuwa su ainihin wato lallata gawar ta hanyar ainihin su sanya mata chemicals kuma kamantansu akwai wanda suke bai wa dabbobi gawa su cinye duk wannan na daga cikin wulakanta gawa sannan akwai kuma mutanen da suke mu'amalantar mamaci ta hanyar girmama shi fiye da abin da shari'a ta halasta ta hanyar sanya mai sutura da yi mishi mu'amala kamar wani sarki da gina mishi gida na a zo a gani maimakon kabari gama gari da sanya mai suturu da ainihin yin barnar dukiyoyi wajen rufe shi da kuma yin abubuwa da suke na shirka a cikin ainihin wato mu'amalantar mamata din to waɗannan duka al'ummomi ne waɗanda suka samu kansu a cikin wato karkacewa daga manhaji miƙaƙƙe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya daura al'umman musulunci akan miƙaƙƙen manhaji wajen mutunta ainihin mamaci ba tare da kuma zaƙewa wajen yin barna ko almubazzaranci ba ballantana kuma yin abubuwan da su zama shirka ko fasikanci ko maguzanci wajen mu'amalantar mamata wannan shine ma'anar cewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da mu'amalantar mamaci tafarki ne cikakke wanda ya saba wa tafarkin dukkanin ainihin al'ummomi wanda suke gabata mushtamilan alal ihsani alal ihsani ila al mayyit wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi wa yawm ma'adi wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dauke da mu'amalantar mamaci mu'amala ta kyautatawa wacce za ta mishi amfani a cikin kabarinsa kuma ta yi mishi amfani ranar alkiyama idan an tashi mutane wa alal ihsani ila ahli sannan tana dauke da kyautatawa mazuwa wannan mutum wato marayu da zawarawa da sauran iyalai waɗanda ya bari a duniya wa aqaribihi da makusantansa wa ala iqamati ubudiyatil hayyi lillahi wahdahu kuma tana dauke da kasancewa kai da kake raye wannan mutuwa ta zama maka wani sanadi na miƙar da wata sabuwar bauta tun daga haƙuri da za ka yi na rashin mamacin da sallah da za ka yi mishi da raka shi da yi masa addu'a da makamantan abubuwa irin waɗannan da yi ma iyalansa ta'aziyya duka waɗannan akwai lada a cikinsu ragin musulmi da ke raye ya samu wata hanya <coughs> ta yin ibada ce a yayin da ainihin ɗan uwansa ya rasu fama yu'amalu fima yu'amilu bihi almayyit hanyar ibada ce ta hanyar mu'amalanta mamacin wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam fil janaiz iqamatu al-ubudiyyah lirabbi tabaaraka wa ta'ala ala akmal al-ahwal sannan dangane da ita ibadar da ake yi idan an yi rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da tafarki wanda yake nuna cikakkiyar bauta ga Allah wal ihsani ila al mayyit da cikakkiyar kyautawa ga kyautatawa ga mamaci wa tajhizihi ila Allah da kuma shirya mamaci dan ya fuskanci tafiyar da zai zuwa ga Allah ala ahsani ahwalihi a cikin hali mafi ainihin kyau wa afdaliha hali mafi falala wa wuqufihi wuqufa ashabihi sufufan yahmaduna Allah wa yastaghfiruna lahu da kuma yadda abokai da 'yan uwan mamacin za su tsayi sahu sahu suna masu godewa Allah suna roƙa wannan mamaci gafara a cikin sallar gawa kenan wa yas'aluna lahul maghfira su roƙi Allah ya mashi gafara war rahma a roƙi Allah ya mashi rahama da rangwame wata tajawuza anhu sannan a roƙi Allah ya gafarta mashi kurakurai thummal mashyu ya yadayhi <coughs> sannan 'yan uwa su tafi gaba ga wannan gawa ila an uhu hufratahu har zuwa su je su sanya wannan mamaci a cikin ramin kabarinsa thumma yaqumu huwa wa ashabuhu na yadaihi ala qabrihi sa'irina lahu tasbita a ahwaja ma kana ilai sannan sai kuma mutane su tsaya a bakin wannan kabari suna masu roƙon Allah Ubangiji ya baiwa wannan mamaci tabbata wanda abin da ya fi bukata kenan fiye da komai a wannan lokacin ma'ana Allah ya sa ya iya amsa tambayoyin da mala'iku masu tambaya za su yi mishi wannan intabiyu da mala'iku za su yi mamaci abu na farko bayan an rufe shi tun kafin a ba da baya sai ‘yan uwa su tsaya su yi mushi addu'a su roƙi Allah ya bashi tabbas Allah ya sa ya iya furta kalmomi na ainihin amsa waɗannan buƙatu da aka nema daga gare shi wannan na daga cikin ayyukan ibada da mutane suke yi idan an yi rasuwa akan tafarkin sunna wanda za su amfane su su mutanen kuma su amfani mamacin thumma yata'ahaduhu bi ziyarati lahu fi qabri sannan kuma a ci gaba da mu'amalantar mamaci <coughs> wajen ziyararsa a cikin kabarinsa wassalamu alaihi da gai mishi sallama da gaishe shi waddu'a ilahu da yi mushi addu'a kama ya ta'ahadul hayya hayyu sahibahu fi da duniya, kamar yadda mutum yake zuwa ziyara abokin shi a duniya dangane da mas'alar ziyara nan yana magana ne umuman game da dukkanin mata amma ina fata ƴan uwa ɗalibai su koma cikin littafin iqtida usratul mustaqim a cikin juz'in shi na biyu za su ga tattaunawar da ibnu ibnu taymiya yayi dangane da ainihin mas'ala ta ziyarar kabari a inda ya tabbatar da cewa <clears throat> ba shi daga cikin sunna nufatar ziyarar wani kabari kwaya ɗaya sai dai ka tafi ziyarar makabarta amma ka ware wani kabari a cikin makabarta ka ce za ka dinga zuwa ziyarar shi to wannan ba sunna bane sawabin kabarin nan na wani wali ne ko na wani shehi ne har ma da kabarin annabawa ina fata mun gane wannan domin manufar ziyarar kabari ita ce ka je ka ga abin da zai baka izina ka tuna lahira sannan ka yi mamatan addu'a to wani mamacin bai fi wani da ke kwance cancantar ka ziyarci kabarin shi shi kadai ba ko addu'a dukkaninsu suna da wannan bukatun mun gane wannan sannan sahabbai da suka rayu a Madina bayan rasuwar Manzan Allah su alaihi salama bai zo a cikin tafarkin da Manzan Allah ya bar su cewa suna mu'ahadanta ziyarar shi shi manzan Allah kamar yadda suke ziyarar shi sanda yake rayu ba shi dai ga masallacin shi ga kabar a ɗakin Aisha amma bai zama al'adar su wai su dinga zuwa wurin kabarin kullun safe da rana dare da maraice irin yadda suke zuwa wurinsa sanda yake rayu ba ina so mu gane ma'ana wannan magana ne jama'a da ya ce mu'ahadan mamaci a kabarinsa da ziyararsa kamar yadda ake mu'ahadar mutum a ziyarce shi sanda yake rayu <coughs> wannan zai zama abin karɓa ne idan yana magana akan umumin makabartu waɗanda aka yi umarni da a ziyara amma ziyartar wani mutum na musamman a mai da shi addini ba daidai ba ne jazakumullahu khair ba daidai bane mutum ya maida ainihin ziyarar wani kabari na musamman addini wannan na daga cikin zara'a kofofi na shirka da suka shigo musulmai na daga cikin kuma abubuwan da aka yi ta fitina da malamai da shehunnai da sufaye suka yi ta fitina da malaman sunna su sun fuskanci ibtila'i ba mai ba dan kaɗan ba a hannun malamai na bid'a da wasu shafi'awa akan mas'alar ziyara ga kabari kuma suka wa malaman sunna su yan ɗariƙan suka yi tawa malaman sunna sharri irin daban-daban akan cewa sun ce ma annabi ba shi da girma sun ma wulakanta manzon Allah da sauransu duk kuma duk ba haka bane mas'ala ce ta kokarin tabbatar da addinin da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai da haka har yanzu mu gane jama'a idan mahaifinka ko wani malaminka ko wani wanda kake girmamawa ko shugaban jam'iyyar ku ya rasu an rufe shi a wata makabarta Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya kai shi aljanna amma ba a zuwa ziyarar shi shi da niyyar ziyarar shi shi mufradan sai dai ziyarar duka makabarta makabartun musulmai har da na kafirai duka ya halasta a ziyarce su domin har a wurin na kafirai za a ɗau izina game da wannan tuna lahira amma su na kafirai abinda bai halasta ba shine a yi musu addu'a a ce Allah ya gafarta musu na musulmai fa to ya halasta idan an je a yi musu addu'o'i za mu ji a gaba nan inda ake yin waɗannan addu'o'in ina fata ƴan uwa su kuma su karanta wannan wajen a cikin littafin iqtida'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim da kuma littafin at-tawassul wal wasila har ila yau dukkanin su na al-imamu shaykhul islam ibn taymiya Allah ubangiji ya gafarta mishi sai malai ya ci gaba da cewa <clears throat> fa awwalu zalika abu na farko ta'ahuduhu fi maradihi kulawa da mamaci idan ba shi da lafiya kulawa da maras lafiya wa tadhkiruhu al akhira da tuna mishi ainihin lahira maras lafiya a kula da shi a dinga ƙoƙarin tattaunawa da shi ana nuna mishi yayi haƙuri, ana bashi ainihin baki ana nuna mishi ya koma zuwa ga Allah ya zama bainal khawfi war raja ya kokari ya bar duniyan nan alhalin yana cikin tsakankanin halin tsoro na zunuban shi da tsoron makomar azabar Allah idan ya kama shi da zunuban shi da kuma sanya rai da sa fatan Allah ya mishi gafara da fatan zai tsira in ya tuna faɗin rahama Allah da irin yadda Allah yake mu'amalantan bayi masu tauhidi abu da farko da za a sanya mara lafiya a cikin tunaninsa kenan baya ga haka da kokarin gashi kamar da yake cewa wa amruhu bil wasiyati wat tauba da umarnin mamaci ko maras lafiya kafin ya rasu akan cewa yayi kokari yayi ya bada wasiya yayi wasiya akan abubuwan da suka shafi haƙoƙin mutane da ke wuyansa alƙawura ko ajiya ko yadda za a gudanar da wasu al'amura da suka shafi wato abin da ke da alaƙa da jana'izarsa ko inda za a rufe shi ko wanda za a baiwa wani ɓangare na dukiyarsa waɗanda ba magada ba ko wakafi na wani ɓangare na dukiyarsa da makamantan waɗannan da haka nan wasici akan waɗanda za su riƙe mashi iyalai wanda za su zama ausiya ga iyalan shi da ire-iren waɗannan abubuwa wattauba da kuma umarninsa da ya tuba ga Allah daga zanubansa wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadata alla ilaha illallah litakuna akhir kalamihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarnin wanda ya halarci wurin da mara lafiya yake rashin lafiya a yayin da ainihin mutuwa ta halarto masa to annabi ya umarci kai da kake wajen kai kokari ka lakkana mai kalmar shahada ka ce ya kaiwa ne ka faɗi la ilaha illallah wannan shine abin da manzon Allah ya ce a yi kuma abin da ya aikace kenan duk maganganun da aka yi cewa wai kar a ce ya ce dan kar ya ce na ki in ce duk wannan wasu ta'awilat ne ba su da asali a cikin ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cewa za a yi ya ce la ilaha illallah idan ya faɗa fa biha wa ni'mat in bai faɗa ba innaka lan tahdi man ahbabt ya ka iya da shi shi kanshi manzon Allah din ya taba halarta wani ya ce mishi ya ce din bai ce ba shine wane ammin sa Abu Talib da haka ba kan ka farau ba in ka halarci wajen mutuwar wani ka ce ya ce la ilaha illallah ya ki faɗi ba kan ka farau ba shi ma manzon Allah haka ta faru da shi kuma wannan da kake kauna kaunar da kake mishi ta kai kaunar da manzon Allah yake wancan mutumin ba domin wannan mutumin Abu Talibin duk da ya mutu kafiri amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya bashi dama ta ya cece shi a rage mishi azaba dan dai Allah ya sauƙaƙa wa manzon Allah bakin cikin da yake ji ko mun gane wannan Abu Talib ya zo a cikin hadisin Muslim sayyidina Abu Hurairah Allah ya ƙara mishi ya da tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani baffanka da ya ta taimakonka alhalin yana kafiri ko zaka amfana mishi wani abu a lahira za Allah ya ce manzo Allah ya tada kabbara sallah fa dai sallah aka mai tambaya sai da ya tsaya yace na san ba wanda zai mun tambayar nan sai kai da kake mayan karatu yace Allah ya nuna mini shi a gidan wuta yi ni dama na cece shi sai na kamo hannun shi daga cikin tsakiyar wuta na kawo shi gaban wuta ya zama azabar da ake mushi takalmi ne kawai na gidan wuta aka sa shi shine mafi karancin azaba a gidan wuta dan dai Allah ya sauka manzo Allah bakin cikin da yake ji to kaga kai da kaje gaban wani mutum uba ko ɗa ko ɗan uwa ko aboki ka ce mishi ya ce la ilaha illallah ya ki faɗi ka shiga damuwa to damuwarka bata kai damuwa ba idan an kwatanta da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga don haka abinda manzan Allah ya ce ayi shi za a yi a ce a kira sunan mutum a ce kaiwa ne faɗi la ilaha illallah ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace malai ya ci gaba da cewa ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور سألنا منزل الله صلى الله عليه وسلم يهني game da dukkanin al'adu na wasu al'ummomi waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba ba su yi imani da sakamako da za a yi bayan an mutu ba bayan an tashi daga kiyama ba min latsamil hududi kamar mutum ya dinga marin kumatin shi wa shaqqi siyabi mutum ya dinga yayya ga tufafin shi wa halaqir ru'usi sannan a aske kai idan an yi mutuwa duk sai a ba aske kai wa raf'is sauti bin nadabi da yin kururuwa da iwon an shiga uku an lalace ana neman mutane su kawo agaji ya hati da kukan mutuwa wa tawabi zalika da abubuwan da ke biye da haka na zaman makoki da ainihin wato bid'o'i da ake yi da takaba da ake irin ta maguzanci duk waɗannan annabi ya hana gaba ɗaya Allah ya hana kuka da kururuwa da hayaniya manzo Allah ya hana an yi mutuwa mutum ya dinga tsinuwa yana cewa ya shiga uku ya lalace katanga ta faɗi asirin mu ya shi shikenan mun shiga uku yanzu ya zami annabi dai ya hana wannan idan mala'iku suka suka ce an amsa maka shikenan sai ka shiga cikin bala'i daga nan manzalar Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aita kuka ana birgima da makamantansu waɗannan duka al'adun maguzawa ne a jahiliya har kamfanoni akwai yan kwangila waɗanda an maka mutuwa zaka je ka gayyato su ka ba su kuɗi ka gaya musu ran da kake so a zo a maku kan mutuwa za su zo kuma su faɗi su ta kuka suna birgima wannan jahiliya ce a yanzu da muke rayuwa akwai al'ummomi da suke da irin waɗannan al'adun kala daban-daban musamman al'ummomin Asiya alal misali indiyawa idan aka musu mutuwa har yanzu suna wannan har musulmansu gabaki ɗaya dangin mamacin gaba ɗaya za su shekara dindi suna suna ainihin takaba ne ko da wani biki ya gitta sawa'un sallah ce ko bikin aure ko na suna ba za a yi wanka ba ba za a yi girke-girke ba ba za a yi kiɗa ba ba za a yi gayu ba kuma za su bar ainihin wato gashin gemun su ya taru ba za su aske shi ba domin da suna aske gemu waɗanda suke aske gemu a cikinsu sai su bar gashin gemun su ya taru ba tajewa ba wanka ba komai kowa ba kowa da mutuwa take da alaka da shi da yayi da kanne da mata da ƴaƴa da waɗanda ya hulɗa da su da aminai za a samu kamar mutum dubu ɗaya suna yin takaba maza da mata wannan maguzanci ne ina fata mun gane wannan haka abubuwan da ake a kasashen mu irin na zaman makoki sadaka uku sadaka bakwai sadaka arba'in yanzu kuma da yan boko suka zo su kuma suka kawo nasu modernity din shine obituary sanarwa a gidajen rediyo da jaridu da bugawa duk shekara yau shekara biyar da mutuwa ne yau shekara goma muna tuna babanmu shekara ashirin da mutuwa baba muna tuna ka muna misin ɗinka a buga a jarida a yi tarurruka duk waɗannan maguzanci ne gaba ɗayansu ina fata mun gane wannan to wa adha min zalika wa amar shine ustazai da suka musuluntar da wannan abu ko in ce suka ustazantar da shi ina fata mun gane wannan sai ga ustazai su ma suna irin waɗannan yan dabarun sai a dan samu su yan littattafai a rubuta ayatul kursi ne ko wane ne ko wasu yasin muslim sai a rubutu a jikinsu wane ya rasu yau shekara kaza ko yau kwana arba'in sai abu ana rarrabawa duk wannan musuluntar da maguzanci ne ba daidai ba ne abin da ake so kawai in ka da mamaci duk sanda ka tana shi masa addu'a duk sanda ka tana shi yi masa addu'a wannan shi ne abu da ya tabbata a sunna amma samun wani lokaci na musamman da za a ce wai bari a yi taron tunawa da shi wannan duka ba addini ba ne tun ana yin abun da sunan siyasa yanzu da sunan addini ake Allah ubangiji ya tsare mu ana nan <clears throat> sai bala ya ci gaba da cewa wasannal khushu'a lil mayyit manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ainihin natsuwa ga wanda aka yi mutuwa a natsu wal buka allazi la sauta ma'ahu kuma ya halasta ainihin wato yin kuka na hawaye wanda babu daga murya a cikin shi wa huznal qalbi da bakin cikin da zuciya za ta dinga yi wa kana yaf'alu zalika shi da kanshi ya kasance yana yin wannan a ganshi cikin hali na natsuwa da damuwa da jin bakin ciki a zuciya da kuma hawaye na zuba a idan shi har yana cewa wa yaqulu yana cewa tadma'ul ainu wa yahzanu alqalbu wa la naqulu illa ma yudir rabb yace ido yana yin hawaye sa'annan zuciya tana yin bakin ciki kuma amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ubangijinmu ya yarda da shi wannan hadisin bukhari ya da shi da imam muslim da abu dawuda daga ainihin sahabi anas dan malik wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin kuka da aka mishi rasuwa jikan ya shi amin bata ma rasu ba tana cikin ainihin wato zafin zazzabi kamar za ta mutu wanda kuma Allah cikin hikimarsa bata ma mutu a wannan karan ba sai a ganshi yana hawaye sai wanda daga cikin sabai ya ce ya manzo Allah ka hana ku ka mutuwa kuma kake manzo Allah ya ce ai ba wannan na hana ba abinda na hana shine kururuwa wannan hawaye da kake gani babu mai yin shi sai wanda yake da rahama sai wanda yake da tausayi shine yake iya yin zubar da hawaye idan an yi mutuwa wanda kuma yake yana da bushe zuciya to za ga shi ko an yi mutuwa ba ruwan shi idan shi na nan kar to wannan zuciyar shi ta riga ta bushe ba shi da tausayi ina fata mun gane wannan wasanna li ummatihi alhamda wal istirja'a wal rida anillahi sannan ya sunnanta wa al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'umma wa Allah da kuma ainihin yin istirja'i a ce alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udhu bihi min hali ahli an-nar sannan ayi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha waɗannan kalmomi ne na ainihin komawa zuwa ga Allah waɗanda suke da falala kwarai kuma suke sa bawa ya samu karama idan ya yi su warrida anillahi da miƙa al'amari ga Allah da yarda da hukuncin Allah walam yakun zalika munafiyan lidam'il aini wa huduril qalbi yi wa Allah godiya da miƙa al'amari ga Allah da yadda da hukuncin da Allah ya yi na ɗauke bawan shi da ya ɗauke baya yin karo da cewa wai kana jin bakin ciki a zuciya kuma ka yadda da abin da Allah ya yi walidhalika kana ardal khalqi anillahi fi qaba'ihi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi dukkanin halittu yadda da hukuncin Allah da Allah ya hukunta masa wa a'zamihim lahu hamda kuma ya fi dukkanin halittu wato yawaita godewa Allah Allah subhanahu ta'ala ya jarabci manzan. Allah sallallahu alaihi da mutuwar matarsa Khadijatul Kubra radiyallahu anha ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa taimakon shi a cikin wannan addini tun farko farkon shi haka manzan Allah ya yi haƙuri ba a ya yayi wani abu na wauta ko ainihin lalata tunaninsa ko irin yadda mutane suke suga kama Allah bai kyauta musu ba me yasa Allah ya musu haka da makamancin waɗannan sannan Allah ya jarabce shi da mutuwan kusan ɗaukacin ƴaƴan shi su ainihin wato Ruqayya da Zainab da su al Al-Qasim duka sun mutu sun bar shi yana raye yayi hakuri sannan Allah ya jarabce shi da mutuwan gagga daga cikin sahabban shi wanda suke taimakon shi a cikin addini irin su Hamzatu dan Abdul Muttalib irin dan uwan shi wanda suka sha tare Usmanu dan Maz'un da ire-iren waɗannan manyan sahabbai waɗanda yake ji da su duka sun rasu yana raye manzon Allah haka yayi ta hakuri haka kuma sahabbai suka hakura sanda Allah ya dauke shi ina fata mun fahimci wannan haka nan ya zama sunna a cikin rayuwar musulmai yin hakuri da duk wanda Allah ya dauke da fatan ya zama a wurin abin da ke wurin Allah ya fi alkhairi a gare shi da yi ma wannan bawa addu'a wannan shine tafarkin musulunci game da ainihin wato addinin musulunci na daga cikin maguzanci da fita daga tafarkin musulunci game da zamu zo mu ji irin abin da yan dariƙa suke shine ko dai mummunan bakin ciki game da rasuwar wani mutum wannan da yan dariƙa da kirista suna yin wannan ko kuma kokarin pretending cewa su ba sa bakin ciki gaba daya har mutum ya dinga dariya yana murna wai shi ya sallama al'amari ga Allah ne duka sallamawa baya bakin ciki wannan ma wani tasgaro ne shi ma za ga dan dariƙa yanzu nan da muke magana jama'a wani in ya je Madina fa to shikenan sai ya rikici da zaran ya je aka ce mishi ga kamar manzo Allah kawai sai ya fadi su ma wai shauki wani shikenan aikin hajin shi ya lalace daga zuwa ana sauke su a Jidda alhazai a kwashe su zuwa Madina a je a fara ziyara da sauransu kafin a dawo Makka ai umara zai ga ana zuwa kawai da ya ga kabarin manzo Allah sai ya fada kawai suma to me zaka ce da su sahabban da suka rufe shi su kuma ya ba su suma ba kafi su kaunar shi ne sai ga malamai kuma suna kokarin wai su ce wai abinda waɗannan suke yi wai daidai ne a nan Kano aka yi wani shehi wanda baya zuwa sallar juma'a iyakar rayuwarsa menene hujjar shi wai ya je masallaci ya ji almajirai suna waka suna bara suna cewa ɗan amina manzan Allah wai kawai sai faɗi su ma da zarar ya ji an ce dan amina manzan Allah su ma yake saboda tsabar shauki to kaga wannan khalafi ne dan baya ne baya bin manhajin annabi da sahabbai mun gano wannan da kyau jama'a su sahabban da suka rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi mishi jana'iza suka rufe shi ba haka suka yi ba malaman kirki malaman farko waɗanda suka biyo baya dukkaninsu ba haka suka rayu ba da aka wannan wani zindikanci ne na daban ba addinin Allah ba ne. ina fata mun gane wannan to a wannan bangare na farko kenan bangare na biyu kuma akwai wanda an mishi mutuwa sai ya kokarin wai shi ya bayyana cewa shi ba kamar ba a yi komai ba baya jin wata damuwa sai ya dinga dariya yana yin abubuwa kamar taɓaɓe, to wannan ma wani bangare ne na bid'a domin baka fi manzon Allah imani da tsoron Allah da miƙa al'amari ga Allah ba to kaji yayi hawaye kuma ya faɗi da bakinsa cewa yana jin bakin ciki a zuciya bayan hawayen da ya yi lokacin da aka yi mishi rasuwa ɗan shi ainihin alƙasim ya rasu Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wa azamuhum hamda wa baka ma zalika yawma mata ibnuhu ibrahimu rafa'atan minhu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka ran da dan shi Ibrahimu ya rasu saboda tausayi wa rahmatan lil waladi da kuma tausaya ma wannan ɗana shi wa riqqatan alaihi da yadda yake jin damuwa a cikin zuciyarsa wal qalbu mumtali'un bir riba anillahi azza wa jalla wa shukrihi alhalin zuciyarsa na cike da yarda da Allah da kuma gode wa Allah ma'ana baya ga yarda baya ga gode wa Allah na alhamdu domin shi hamdu shine furtawa da baki da kudarcewa da kuma shukuru furtawa da baki da kuma aikata yabo a aikace wal lisanu mushtaghilun bi dhikrihi wa hamdihi zuciya a halshe yana cike da ambatan Allah da kuma godewa Allah ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولدي ابن ابن قيم الجوزية yace yayin da aka samu wani arifi arifai irin na ainihin sufa yake ishara a zamanin da suke raye su sibul qaim aka samu wannan qadiya wani arifi ne wai ya samu kanshi a wani yanayi dan shi ya rasu sai zuciyar shi ta kasa daukan abubuwan guda biyu yin damuwa da yarda da kaddara Allah yin kuka da godewa Allah a lokaci guda ja'ala yadhaku sai dinga tuntsirewa da dariya ya zama kamar wani tababbe faqila lahu sai aka ce da shi atadhaku fi hadhihi alhala ya kake dariya a cikin halin an maka rasuwa qala sai yace inna Allah ta'ala qada bi qaba'in to Allah ne ya hukuncin da ya ga daman yi fa ahbabtu an arda bi qaba'ihi shine nake so na nuna yarda ta da hukuncin shi sa nake dariya fa ashkala ala hadha ala jama'atin min ahli ilmi sai wannan abun ya rikita wasu malamai fa qalu suka ce kaifa yabki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma mata ibnuhu ibrahimu wa huwa ardal khalqi anillahi ya za a ce manzon Allah wanda yafi kowa yarda da Allah wanda Allah yafi kaunar shi fiye da kowa shi yayi kuka ran da dan shi ya rasu wa yablughu rida bi hadha al-arif ila an yadhaka shi kuma wannan sufi a ce wai yarda da Allah ta kai shi ga dariya ma yake to kamar yafi manzon Allah sanin yadda ake da Allah kenan ko yaya فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف ce tafarkin manzanmu annabi sallallahu alaihi ya fi cika biye da tafarkin wannan dan dariƙa fa innahu a aqal ubudiyyata haqqaha shi manzon Allah ya bai wa bauta ga Allah ta fattasa qalbuhu lirrida anillahi sai zuciyarsa ta faɗaɗa ta nuna yaddata da Allah Wani rahmatil waladi saboda kuma ainihin tausaya wa ɗan shi wa alaihi da kuma ainihin tausayi ga dan fahamidallah ya gode wa Allah wa radiya anhu fi qada'ihi ya yarda Allah a cikin hukuncin sa wa baka sannan ya dinga kuka kuma rahmatan wa ra'afa dan tausayi da tausasa ma yaron fahamalathu ra'afatu alal bukai tausayin yaron ya sa shi kuka wa ubudiyatuhu lillahi wa muhabbatuhu lahu alal rida wal hamdi sannan bauta Allah kuma da ƙauna Allah ta sa zuciyar shi ta natsu ta yadda da Allah ina fatan ƴan uwa ɗalibai su koma littafin al'ubudiyya na ibnu za zaka ji bayanai dalla dalla game da ire-iren waɗannan ka'idoji na farin ciki da baƙin ciki da mika al'amari ga Allah da yadda ake bautar da gabobi da tunani da yadda ake bautar zuciya ga Allah madaukakin sarki wa hadha al'arifu daqa qalbuhu an ijtima'il amrayn wannan arifi da ake cewa zuciyarsa ta yi kunci ta kasa ɗauka abubuwan guda biyu walam yattasi batinuhu li shuhudihima sai ya zama kuma abin da ke ɓoye tare da shi ya kasa faɗaɗa don ya ɗauki abubuwan guda biyu wal qiyami bihima don ya tsayu akan su fashagalatu ubudiyatuhu fashagalatu ubudiyatuhu riba an ubudiyatir rahma war ra'afa sai bautar da Allah ta hanyar bautar da yake wa Allah ta hanyar yadda da Allah ta rinjayi bautar da zai wa Allah ta hanyar jin tausayi da rahama sai zama ya ya samu ainihin zamiya kenan to wannan baya ga wannan muqaddima da mallan yayi sai ya ce faslu ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam al-isra'u bi tajhiz al-mayyit ila Allah na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaggauta shirya mamaci domin miƙa shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wa tatahirihi da gaggauta yi mishi tsarki wa tanzifihi da gaggauta yi mishi tsafta wanke shi wa tatyibihi da gaggauta sanya mishi turare wa taknifihi fi thiyabil bayd da kuma gaggauta sanya shi a cikin likafani wanda yake fari kenan na sutura thumma yu'ta bihi ilayhi bayan an gama wannan shiri sai kuma a ɗauko wannan gawa sai a kawo ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yusalli alaihi sai manzo Allah ya mamacin nan sallah ba da an kana yud'a ila almayyit inda ihtidari bayan dama can akan kira shi ya je gun mamacin sa'ad da yake cikin gargara yakan je ya halarci mutuwar sannan daga baya kuma a yi waɗannan shirye-shirye a ɗauko gawa a kawo ta inda yake domin a yi mata sallah fa yuqimu indahu hatta yaqdiya manzon Allah alaihi salatu wassalam yakan zauna tare da maras lafiya har cikawarsa sun ya haduru jihizahu sannan yakan halarci shirya mara lafiya shirya ainihin mamaci kenan yanzu ko yakan ba da umarni ya ce a yi mishi kaza kar a yi mai kaza ku wanke shi da kaza in mace ce yakan faɗi da za a yi mata kamar yadda ya faru game da ainihin yar shi zainabu lokacin da ta rasu ko Rukayya da ya gaya ma ainihin waɗannan mata masu wanke gawa ku tsefe gashinta ku yi mata wanka so uku ko so biyar ko so bakwai in kun ga haka ya dace sannan ku yi mata ainihin kwarjalle sannan ku rufe ta da ne duk ya musu bayanai kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito zamu ji hadisan duka anan gaba insha Allah thumma yusalli alai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mamaci sallah wa yushayyi'uhu ila qabrihi kuma ya raka mamacin har zuwa makabartar shi na daga cikin saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musamman malamai suke yi da manya idan aka gama sallar gawa kawai sai kowa ya ja gefe ya rike carbin shi ko su samu su zauna su fara karɓar gaisuwa sai a bar gawar da matasa da yara da jahilan gari amma duk wani babba halli mamun da ya mata sallah in aka yi wasa sai ya gan shi a zaune shi baya zuwa makabarta wai shi liman ne wannan kuskure ne kamata ya ɗunguma gabaki ɗaya a tafi in ba wani da yake da wata muhimma da dole sai ya tsaya yayi ta ba yana daga cikin kuskure kuma ila yau mu ma ɗaiɗaiwan mutane sai muka ɗauka cewa idan mun yi sallar gawa to mun gama iyana mu in dai ba wannan gawan muna da wani alaƙa ta musamman da ita ba wannan ma jama'a kuskure sai na abdullahi dan umar da ya ji hadisi aka ba shi labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa wanda ya magawa sallah yana da lada kamar girman dutsen Uhud wanda ya rakata yana da wani lada irin wannan sai ce babu shakka mun dade muna barna muna asarar ladar dake saboda ba za ka iya tuna yawan jana'izar da ka ji an sanar kai burs kai kamar ba da ka yake ba ko baka komai ba za ka iya tuna yawan jana'izar da ka ji an sanar da aka je sallah ana gamawa ka buga mashin da kai kara gaba ba ba wanda zai tuna yawan wannan to kaji tun zamanin sabbai ana samun wannan ainihin wato kusurin da aka ya kai musulmi yi kokari ka ci moriyar haka duk sanda wani ya mutu to wata dama ce ta ka samu lada bayan damar da kake da shi ta kame addu'a sannan kuma haƙƙin shi ne a kanka a matsayinka na musulmi kamar yadda hadisi ya ambata ina fata mun gane wannan thumma ra'as sahabatu anna zalika yashqu alayhi ana nan sai sahabbai suka ga cewa wannan yanayi na a ce duk abin da za a yi in an zo mutuwa sai an kira manzo Allah sallallahu alaihi bayan an yi mutuwa sai ya zo da kanshi sai ya raka gawa sai ya zo wurin wankan gawa suka ga abin yana mushi wahala suna kuntata ma rayuwar shi fakanu idza qadal mayitu sai suka kasance idan mamaci ya mutu da'uhu haka ba karanta shi da'uhu ai tarakuhu sai su kyale manzon Allah kai karanta da da'auhu ga ce da'auhu sun kira shi kenan ko mun gane da'uhu ay tarakuhu da'auhu ay naduhu na daga cikin fasahar larabci wannan shine wasali kadai kwaya daya sai canza ma'anar kalma kalli hazan da huzun duka su zuwa qur'ani ko Eh, misali ma ashku bathi wa huzni ila Allah to in aka ce huzn da damma akan ha'un ma'anar shi bakin ciki within daga cikin zuciyarka abin da kake ce na bakin ciki daga cikin zuciyarka in aka ce kuma hazan damuwa wadda wani abu outside ya ja maka ita da haka wajen annabi Musa kaji sun ce Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama wani abu a gefe da ya ja musu matsala wancan ko uba annabi yusufa menene shi kuma bakin cikin cikin zuciyar shi inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah to dinda kaga hazan ma'ana shi kenan bakin ciki na waje ko uh, wala alladhina idza za'uka uh, idza menene litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum eh, menene ma tawallaw ayrun tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya ji ma yunfikuna kaga damuwa ce ta wani abu da suka rasa duke da zasu iya sponsorin kansu zuwa yaki to haka ainihin wato larabci yake haka karhun da kurhun din ka ji kar bakin ciki wanda ainihin wato amin damuwa abu wanda yake mai damuwa wanda mutum baya son shi an takura mushi wanda kuma yake baki damuwa ko takura wanda mutum na cikin takuran amma kuma yana son takura shi da kanshi ya shiga da kanshi cikin takuran ko to shine kurhu misali yanzu mutumin da yaje kai kanshi cikin jami'ar ABU yaje ce zai digiri na gaba da na daya zai shiga cikin matsala iri iri ba gaba ne amma shi kai kanshi to kurhu kenan wannan amma karu ba shine idan kawai yan sanda suka suka kama ka baka ji baka gani ba kaga karu suka maka kalli mata haihuwa suna santa amma suna shan wahala kuma ko da sun sha wahala ko sai an je asibiti an yi wato dabaru na ceto rayuwarsu ko an musu CS da makamantansu bayan lokaci kankani zaka ga in sun warke kuma sa so su kara haihuwa ba haka bane iza Allah ya ta'abiri da hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha tana jin wahala amma tana son abu <laughs> larabci kenan jama'a wannan yare ne mai fadi duk da yake Hausa mata da irin waɗannan surorin ko a wasu wuraren zaka ga wani jan kalma ko makamancin shi yana yana yana bambanta tsakanin kalma da kalma wallahu ta'ala ala to da haka za ka karanta ne da da'uhu sai suka kyale manzon Allah fahabara tajhizahu wa ghaslahu wa takfinahu sai ya zama suna ainihin wato in ka karanta da da'uhu wato sai suka kyale shi ko sai daga baya sai ya zo a yi gyaran gawa da shi da wankewa da kafanawa in kuma karanta da da'auhu sai su kirawo shi wato bayan an mutuwar sai an yi mutuwar sai suke kirawo shi to wannan ya kamata a karanta kenan yanzu kaga kenan da'auhu ne Eh, da'auhu sai su kirawo shi sai an gama duka ko sai suke kirawo shi sun mara'au an na zalika ya shiƙo alai sai suka ga wannan yana mushi wahala ha ila yau fakanu hum yujahhizu na mayyitan sai suke yin magawar da kansu shiri wa yahmilunahu ilai sai su ɗauki gawar su kai mushi sallallahu alaihi wasallama ala saririhi akan ainihin wato makaragawa gawa fa yusalli alaihi kharijal masjid sai yake magawar sallah a wajen masallaci walam yakun min hadihi sallallahu alaihi sallama arratibi as-salatu alaihi fil masjid ba shi daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama tabbatacciya wanda ya gudana akan ta yi ma ainihin gawa sallah a cikin masallaci wa inna ma kana yusalli alal janazati kharij al masjid ya kasance yana magawa sallah ne a wajen masallaci akwai fili na musamman da ya ware inda ake yi magawa sallah wa rubama kana yusalli ahyanan alal mayyit fil masjid amma wani lokaci idan bukata ta kama saboda ruwa ko sanyi ko wani dalili yana yi magawa sallah a cikin masallaci kama kana kama salla ala suhail ibn bayda wa akhihi fil masjid kamar yadda ya salla ga ainihin suhail dan gidan bayda da dan uwansa a cikin masallaci walakin lam yakun zalika sunnatahu wa adatahu amma ba haka ne al'ada shi da sunna shi ta yau da kullum ba wa qadrawa abu dauda fi sunanihi min hadith salih mawla tawama an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace abu dauda ya fitar da hadisi daga ainihin wato salihu mawla tawama wato bararren bawa na yan biyu shine ma'anan at-tawama kenan yan biyu wannan mutumin yana da matsala a gurin riwaya amma dai wannan riwaya fil jumla za mu ji cewa insha Allah ta tabbata saboda shawahid dinta malam ya ce daga Abu Huraira qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man salla ala janazatin fil masjidi fala shay'a lahu wanda yayi magawa sallah a masallaci to babu laifi a kansa an ruwaito da fala shay'a lahu babu laifi a kan shi wasu kuma sun fassara da fala shay'a lahu da cewa ma'anar shi fala shay'a alaihi da suna ya daukan izina daga faɗin Allah da yake cewa wa in asa'atun falaha ai ma'anar shi fa'alaiha wa in asa'atun idan kun munanta aiki falaha kaga laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ko to irin shi shine man amila samihan fallasi wa man asaa fa alaiha to wani waje kuma sai Allah ya faɗa ya ce wa in asa'atum falaha wa in asa'atum idan kun ɓata maimakon fa'alaiha sai ya ce falaha za a fasara shi da ma'anarta na waɗancan guda biyu fa'alaiha alaiha da ire su sai suka ce wannan lahu din alaihi kenan kamar manzon Allah yana cewa ne wanda yayi magawa sallah a masallaci ya yi laifi ba wai yana cewa babu komai akan shi ba za mu ji dimin da malam zai kawo game da wannan sai ya ce a takaice dai hadisin Abu Dawud ya fitar da shi da al ainihin Ahmad da Tahawi da isnadi wanda yake qawiyyun alimamu albani Muhammad din a cikin asahiha lamba ta 2351 ya tabbatar da ingancin wannan hadisin wa qad ikhtalafa wa qad ikhtalafa fi lafz al an yi saɓani game da lafazin hadisin fa qala al-khatib fi riwayatihi li kitab sunan AlKhatibu a cikin riwayar da ya musnanin ah, ta limamu abu dawuda ya ce fil asli fala a alaihi ya zo a cikin asalin da na samu cewa fala a alaihi ne wa ghayruhu yarwihi fala shay'a lahu wasu kuma suna ruwaitowa da fala shay'a lahu wa qad ibn fi sunanihi wa labzuhu falaysa lahu shay'un a riwaya ibn Maja a cikin sunan ɗinsa shi kuma ya da lafazin cewa ba yi da wani lada man salla ala janazatin fil masjidi falaysa lahu shay'un bai samu lada ba walakin qad afal imamu ahmadu wa ghayruhu hadha al hadifa sai dai wannan riwaya wannan hadisi al imamu ahmad da wasu malamai sun raunata wannan riwaya qala al imamu ahmadu huwa mimma tafarrada bihi salihun maulat tau'ama na daga cikin abin da salihu maulat tau'ama ya kadaici da shi wa qala al-baihaqi al-imam al-baihaqi Abu Bakar yace hadha hadithun yu'addu fi afradi wannan hadisi ana ƙirga shi a cikin kadaituwar salihu maulat tau'ama wa hadithu aishata as-sahhu minhu hadisin aisha da take ainihin wato cewa jama'a ina mamakin mantuwarku lokacin da aka shigo mata da gawa sadu dan abi waqas ta mai sallah a cikin masallaci sai aka fara cece ku ce a gari Aisha ta yi bid'a matan manzon Allah babban malama ta yi bid'a bamu mu taba jin labarin wannan ba tace abin mamaki jama'a kun manta karatu manzan Allah yayi masuwa ne sai ta ambaci waɗannan ainihin matasa Salihu Sahal da Suhailu ya musu sallar gawa a cikin masallacin nan nashi shine yake ishara kan cewa hadisin Salihu hadisin Aisha asahu min hadis Salih wa Salihun mukhtalafun fi adalatihi wannan Salihu ana da sabani game da adalcinsa wa malikun yujrihuhu imam malik ya kasance yana ainihin sukasa thumma zakara an abi bakrin wa umara ma anhuma annahu sulliya alaihima fil masjidi sannan bai haƙi ya ba da labarin cewa sayyidina Bakar da umar dukkaninsu da suka rasu a cikin masallaci aka musu sallah qultu ni malam ibnu qayyim al-jawziya sai nace wa salihun thiqatun fi a ƙashin gaskiya wannan salihu mawlat tau'ama a zaman kanshi amintacce ne kama kala Abbas da duri an ibn kamar yadda Abbas da duri ya ambata daga Yahya dan Ma'inu cewa huwa fikatun fi nafsihi wa kala ibnu Abi Maryama wa Yahya fikatun hujjatun Ibnu Abi Maryam da Yahya suka ce amintacce ne abin kafa hujja fa qultu sai na ce da su inna malikan tarakahu to ai maliku fa yayi watsi da shi fa sai yahya ya ce da ni inna malikan adrakahu ba'da an kharifa maliku ya same shi ne ya riske shi ne ba'da an kharifa bayan ya rude al kharaf shine fasadul aqal alladhi yalzamu man amira ko man ummira irin rudewa da fitar hankali wanda ke lazumtan mutumin da tsufa ta kama shi shekuka wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi irin wannan lalacewa hankali da tsoho tukub yake samun kanshi kaga ya koma kamar yaro to wannan mutumin ya rayu har ya kai waɗannan shekaru maliku a lokacin ne ya gamu da shi da sai maliku ya yi watsi da shi domin ba a san riwaya irin wannan mutumin su ko waɗancan sun san hadisansa waɗanda yake da su kafin ya ruɗe to irin wannan abin da malaman hadisi suke mai shine dukkanin hadisan shi za a kokari a duba su dangane da suwaye ɗaliban da suka yi riwaya a gun shi kafin ya rude waɗannan sai a yi musu hukunci gwargwadon halin shi kafin rudewa idan amintacce ne hadisan ingantattu ne idan sadukun ne hadisan kyawawa ne haka dai haka dai gwargwadon halinsa idan kuma aka gane waɗanda suka yi riwaya a gun shi bayan rudewa sai a hukunta hadisan a matsayin ainihin manakir abun watsi sai har in sai sun dace da hadisan fiqat waɗanda kuma ba a fahimci ɗaliban shin sun yi karatu a gunshi kafin ya rude ne ko bayan rudewa ba to su ma wannan za a yi tawakkufi a kansu ba za a yi musu hukunci ba haka malaman hadisi suke hukunta ire-iren waɗannan hadisan karanta littafin tadribur rawi na al-imamu suyuti karanta littafin ainihin wato al ta ainihin al-imamu al-hafiz abu abdullahi zabi da littafin ainihin wato al-imamu al-Imam Amir Sanani shine littafin shi na ainihin Musalul Hadith sunan shi ya ainihin bace mana a yanzu dinnan wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabi sai malam ya ci gaba da cewa fasami aminhu wa inna malikan adrakahu da an kharifa wa sauri inma adrakahu da an kharifa fasami aminhu hakanan sauri ma ya riske shi ne bayan ya samu rudani ya ji daga gare shi lakin ibn abi dhibin sami'a minhu qabla an yakhrifa shi ko ibnu abi zibin ya ji riwaya daga salihu maulat tau'ama kafin ya rude wa qala ali ibn al-madini huwa thiqatun illa annahu kharifa wa kabira fa sami'a minhu ath-thawri ba'da al-kharfi wa sama'u ibn abi zibin minhu qabla dhalika yace ali ibn al-madini ya ce wannan mutumi amintacce ne babu shakka amma daga baya ya girma yayi shekaru har ya rude bayan ya rude ne sauri ya ji hadisi a gunsa amma ibnu abi ibn ya saurari karatu a gunshi kafin wannan rudewa wa qala ibnu hibbana gayyara fi sanati 25 wa 100 al-imam ibnu hibbana yace maulat tau'ama salihu ya samu rudani a kwakwalwar shi ne a shekara ta 200 amin ta shekara ta 125 waj'ala ya'ti bima yushbihu al-mawdu'ati al-thiqat sai ka ya fara karantar da hadisan da suke kama da hadisan ƙarya yana danganta su ga malamai amintattu fakhtalata hadithuhu al-akhiru bi hadithihi al-qadim wa lam yutamayyaz sai aka samu cakuɗe ta auku tsakanin hadisan shi na da can da hadisan shi na yanzu bayan rudewa aka kasa gane su fastahaqqa tarka Idan haka ya cancanta yi watsi da shi in ha kalamuhu magana ibnu ahibbana ta kare wa hadha Hassan Malam ya ce wannan hadisi dai ingantacce ne kyakkyawa ne fa innahu min riwayat ibn abi ibn anhu domin shi yana daga cikin riwaya ibnu abi ibn daga salihu maulat tawama wa sama'uhu minhu qadimun qabla ikhtilatihi sannan ya tabbata cewa ya ji hadisi daga gare shi ne shi salihu amin shi ibn abi ibn daga salihu kafin ya rude fala yakunu ikhtilatuhu mujiban li raddi ma haddatha bihi qabla ikhtilat wannan rude da ya samu ba ta sa a tunkwada abin da ya bayar na karatu kafin rudewarsa ba wa qad salaka tahawi fi hadisi abi hurairata hadha wa hadisi aisha maslakan akhara al-imam tahawi ya dauki wani tafarki daban wajen fassara wannan hadisi na Abu Huraira da ɗayan hadisin na Aisha Faƙala sai ya yace salatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ala suhail ibn bayda fil masjid mansukha yace sallar da manzon Allah yayi ma ainihin suhail dan Baiba a masallaci sallar gawa to wannan sallah an soke ta ba aiki da ita wata raka zalika akhirul fi'ilaini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya bar yin haka shine abu na ƙarshe a cikin aiki da ya guda biyu bi dalili inkari ammati sahabati zalika ala Aisha dalilin haka shine saboda daukacin sahabbai sun ma Aisha musun wannan aiki wa ma kanu li yaf'aluhu illa lima alimu lamma alimu khilafa ma naqalat basi haka ba sai saboda suna da karatu akan cewa suna da wani nassi sabanin abin da Aisha ta ciro waradda zalika ala tahawi jama'atun yace an samu malamai da dama sun waɗa hawi martani akan wannan magana minhumul baihaqi wa gairuhu akwai al-imam Abubakar bai haƙi da waninsa haƙi bai haƙi ya yace walau da inda Abi ta naskun mara wato Aisha la zakarahu yawma sulliya ala Abi Bakr as-Siddiq fil masjid wa ala Umar bin al fil masjid ce da abu huraira yana da wani nassi wanda yake ya share abin da aisha ta ruwaito da ya ba da labarin wannan hadisin ran da aka sai na bakar sallar gawa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ran da aka wa Umar shi ma a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala nakarahu man ankara ala aishata amriha bi idkhalihi almasjid kuma da waɗanda suka yi wa Aisha musu na shigar da gawar sa dan abi waqas masallaci su ma da sun faɗi wannan karatun wala zakaru wala zakarahu abu ta hina rawat fihi al-khabar kuma da abu hurairah ya ba da wannan labarin sanda aisha ta kawo wancan hadisin wa inna ma ankarahu man lam yakul lahu ma'rifatan bil jawazi waɗanda suka yi wannan musun ba su san wancan karatun bari ba a da'awan nasku kawai saboda wani abu da wani ya ce ayan soke kaza wannan ba ta farki ne na tahqiqi ba wa innama wa falamma rawat fihi al-khabar yayin da Aisha ta kawo musu hadisi sakatu sai suka yi shiru walam yunkiru ba su ta hadisin ba wala araduhu bi ghairihi ko ba su kawo wani hadisin da ya karo da shi ba da haka ba su da wata hujja kuma su kansu ba su ambaci cewa an soke wancan bane abinda suka nuna kawai ba su da wata ma'arifa akan halascin haka akan abin da musu inkari kenan cewa su ma sun manta ba su yi musun cewa ba mu manta ba ina fata mun gane wannan da haka maganar tahawi da yi a cikin sharhu mushkil al-athar ba daidai bace Allah ya gafarta mishi wannan hadisi ba mansukhi bane gayatul amr a ce asalin sunna shine yin sallar a waje idan da hali a ware wuri na musamman a anguwanni ko garuruwa inda za a dinga yi magawa sallah in ba a samu ba a yi da abin da ya sawwaka amma dai kar ya zama ana saka ta a masallaci ko da yaushe idan wata bukata ta sa a yi a masallaci a wani lokaci cikin lokuta to babu laifi dan an yi a masallaci kuma yana daga cikin abin da ya kamata limamai su dinga yi a duk da raya masallacin sai su tuna wa mutane wannan karatun dan galibi karatu irin wannan ba a tuna shi in ya zama sahabbai sun iya mantawa fa min babu aula sauran mutane su manta wanda su sun halarci waƙiyar da su aka yi kuma suna raye ba su mutu ba amma suka manta kuma a cikin su ga malamai nan ga wani ga wani ga wani duk malamai ne a cikin bai ba ga magarin mutane bane amma suka manta ina kuma ga mutane na yanzu misali wanda jahilci ya riga ya malale duniya har waɗanda ake cewa malamai ba su da asalin karatun da ake malanta da shi illa qalilan mimman asamallah ko mun gano wannan da ke jama'a a yanzu duk abin da ka zo kai zamani ne irin da Abdullahi dan Mas'ud ya ba da labarin cewa in ka kawo sunna a ce ka kawo jahilci in ka soki bid'a a ce ka soki sunna a yanzu aka ake rayuwa nas'alullah al'afiya qala al-khattabi al-imam al-khattabi abu sulaiman yace wa qad sabata anna abubakar wa umar radiyallahu anhuma sulli alaihi ma fil masjid ya tabbata cewa sayyidina abubakar da umar Allah ya kara musu yadda dukkaninsu an musu sallar gawa ne a masallaci wa ma'lumun anna ammatal muhajirin wal ansari shahidu salata alaihima kuma abu ne sananne cewa ɗaukacin sahabbai ‘yan ƙaura da mutanen Madina sun halarci wannan sallah wa fi tarkihimul inkar ad-dalilu ala jawazi suna wajen ba su musa ba babu wani a cikinsu da ya musu dalili ne akan halarci kala khattabi yace wa ya tamilu an yakuna ma'ana hadisi abi huraira in sabata muta'awwilan ala nuqsanil ajri ta iya yiwa kuma ya zama hadisin can na Abu Huraira riwayan maulat tau'ama ya zama abin da yake nufi za a samu ragowa a cikin ladan fala shay alahu babu lada cikakke ko fala shay alaihi babu laifi akan shi ko makamanci haka wadhalika anna man salla alaiha fil masjid khattabi yace saboda wanda yau gawa sallah a masallaci fal galibu annahu yansarifu ila ahlihi wala yashhadu dafnihi bisa galibin ɗabi'a duk wanda a cikin masallaci ne ya gawa sallah to da an yi zai tafi gidan shi ne kawai ba zai bugawa ba wa anna man sa'a ila janazati amma wanda ya tashi koye tattaki ya tafi inda ake sallar gawa fa salla alaiha ya je yi mata sallah bi hadaratil maqabir a kusa da makabarta domin yana ishara zuwa ga a lokacin a Madina ga makabartar Baƙi'a ga kuma filin da ke kusa da ita inda kamar yadda masu tarihi suka bayar a littafin tarihu madina a lokacin in an fita ta kofa da ake cewa babu ali usmana daga masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wanda da zaran an fita to wannan filin anan ne ake gawa sallah anan ne in za a yi wani rajamu ake mushi hukunci da makamancin su to da an yi sallar ga makabartan nan kusa da ita shine yake nufi da kusa da makabarta dan kaka dauka cewa wai wannan na nufin aje cikin makabartu ai sallah a'a ba a yi magawa sallah a tsakankanin makabartu a tsakankanin kaburbura sai dai ya halasta a yi mata sallah tana cikin kabarin idan da can ba a yi mata ba ko kuma idan liman babba bai mata ba mu kiyaye wannan jama'a babban liman chief imam wanda shi ke da haƙƙin yi wa gawa sallah na daga cikin kurakuran da muke mu da ake cewa ahlus sunna da 'yan salafiya ba ma bai wa babban limami haƙƙin shi na yi wa gawa sallah limancin juma'a da yau da kullun haƙƙin liman ne ko to reshe ne daga gare shi kuma yima gawa waki sallah daka idan gawa kai ne waliyinta kuma ga liman to shi ya kamata ya mata sallah sai dai gawar da aka samu wasici mamacin yayi wasicin cewa wane ne zai mai sallah to irin wannan wasiya kamar nasici ba a ɗagawa daga kanta amma kawai irin yadda muke dinnan kowa ya ce shi zai wa shi sallah shi zai ba mata shi sallah wannan ba daidai bane ga limamai suna wajen ba daidai bane lokacin da Hassan dan Aliyu ya rasu kisa na a cikin Bukhari ga Husaini dan uwan shi da aka zo sai ya tura Sa'idu ainihin wato dan As wanda shine gwamnan Madina a lokacin dan Bani Umayya ne yace shiga ka mai sallah da ba dan sunna bace kai ka san ba za ka mai sallah ba domin jam'iyyar su ba ɗaya ba ana wannan rigingimun na siyasa a lokacin ko mun gane wannan yake shiga ka mai sallah kuma a lokacin ma an yi rigima ta musamman akan wannan gawar domin na Hassan ya yi roƙo cewa don Allah a bari a rufe shi a ragowar wajen da ke tsakanin abubakar da manzan Allah su salama a tona a rufe shi a wajen kuma zai isa a rufe gawa ɗaya a wajen kuma duk mutane sun yarda amma banu umayya da ke garin madina suka ce ba su yadda ba dama kuma sai da hasan ya ce idan an yadda a rufe ni to alhamdulillah in ba a yadda ba kada wanda ya fitina dan Allah a bari kar a fitina da aka ce ba za a rufe shi ba sai Husaini ya fusata da shi da sauran jama'a shi suka dauko makamai suka ce wallahi sai an rufe shi ko a mutu ko a yi rai su ma waɗancan suka ɗauko makamai sai Abu Hurairah ya ce musu haba jama'a mutumin nan fa da ya bada wasicin nan ya ce in ba a yadda ba ku yi haƙuri me na tashin hankali ku yi haƙuri a kai shi baki a aje a rufe shi sai suka ji wannan nasihar to bayan fa an gama wannan nasihar ne sun ji aka je aka mishi kabarin a baki a aka zo sallar sannan wannan waƙiya ta faru idan mu ne ya za a yi ai ba zai yi ba ko ba zai yi ba to ya kamata kuma shugabannin kungiyoyi su gane su ba limamai bane in ba a inda suke limanci ba idan aka ce liman ana nufin limamin anguwa ko gari shugaban wata kungiya kowace iri ce ba liman bane shi ba kuma shugaban musulmai bane ya kamata mutane su san wannan ba wanda ya mishi baya. da wani shugabannin waɗannan kungiyoyi na addini fitiyanu izala wacece ambom suna zuwa suna hijacking gawaki mutane ga limami sai wani shugaba kawai ya zo ya ta muzurai ya dinga muzurai kuma wani ma bai ma iya sallah ba wani ma bai ma iya sallah ba shugaba ne amma bai iya sallah ba abin mamaki ko yana sadalu ko baya yin kabbarwar yadda aka aka iya aka saba ko bai ma iya karatu ban an tirke shi ma bai iya karatun gawo ba mahala saboda ya ce shi ba malike ne ya takura kan shi ko bai iya bai wani karatun arziki ba irin waɗannan shugabanni na kungiyoyi wanda dama shugabanni ne administrators wasu retired civil servants ne wasu tsofin sojoji ne wasu 'yan kasuwa ne da ba su da jari a yanzu suka kuma suna suna suna izala kuma kamar da haka limamai ake nufi limaman juma'a limaman karantarwa limaman hamsu da makamantansu a cikin al'ummomi a kowace anguwa kuma akwai su an san su ko a kowane gari idan aka yi mutuwa su ne suke da haƙƙin yi wa gawa sallah mu gane wannan jama'a mu daina yin wannan rikicin ba shi da asali a cikin sunna sai ka ji mutum ya ce ai baba ta ce ni ya kamata na mata sallah a'a ba kai kamata ka mata sallah ba ko mun gane wannan kai dai zaka iya mata wanka da sauransu amma sallah fa haƙƙin limami ne to a irin wannan yanayin idan aka zo shine ya bada labari anan cewa ana yin sallar a makabartu dan ga makabartar ga wurin sallar amma ba wai a je cikin makabarta ai sallah ba amma idan limamin musulmai ya samu yanayin da ga wata gawa baya kusa aka yi mata sallah sai ga kuma wannan gawar tana da bukatar shi ma sai ya mata sallah babu laifi ya ja wasu mutane a je a sake jan sahu a gaban wannan kabarin a sake yi mata sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin haka kuma babu dalili akan kususiya karanta hakamul janaiz wa bid'uha ta malam Muhammad Nasir bin Albani ina fata mun gane wannan na'am eh. a yankin cikaji ko daurawa eh. to ya danganta ga ya ake operating shin wancan da gaske shi ne babban liman ko ku dan yafi wancan girman ilimi da girman masallaci ne kawai shin wannan na'ibin shi ne da gaske kuma wannan gawan a taritarin wa take ko a inda gawar ta rayu da makabartan wurin nawaye karkashin mulkin waye na limancin ya kamata a kula da wani misali wani ne a muciya ya rasu ko to yanzu yana karkashin mutanen limamin muciya ne limamin hayin ojo ko da yana ganin ya fi limamin muciya ilimi ko ya fi shi shiga a gun hakimin sabon gari to ba gawar shi bace wannan sai in limamin muciya ne ya ba shi dama cewa to alga ta malam bismillah balantana kuma yace zai bi ta Hama magabarta ya je mata abin nan duk neman rigima ne kawai da limamai suke saboda suna samun kuɗi da wannan abubuwan neman rigima ne kawai in mutum ya bi a hankali da wanda ya yi wa gawa sallah liman da wanda ya yi wa gawa sallah mamu dauka ba sallah suke mata ba addu'a bane me na rikici haka ga ana jan wani wani har sai an matse shi ba za a yi wa gawa sallah sai an rirrike shi yana kokowa yana cizo har a gama mata sallah me ka wannan fitina in sun ce ba za ka yi ba amma an ce an cire ka me a ciki an aka ce ma daga rana an cire ka daga liman gaba daya asara mai kai dama wani nauyi ne a wuyanka ko mun gane wannan Allah shi kyauta na'am eh Hey. Eh. to ba su ne limaman ku ba kenan dama sallar da kuke bin su ta yau da kullun irin wannan suke wanda ba ta da kyau kuke bin su eh kuna bin su sallah yau da kullun kun yadda an hauka da ku ba su sallar gawa ba wacce tafi muhimmanci ta yau da kullun in dai har sallar su ta inganta yau da kullun kuma kuna bin su to shikenan amma in sallar su bata inganta ba to ya ka kuke bin su dama tun barko sai da masallar daban da tasu mutane ba su tana wannan ne akwai fitintu da mutane suke tada su sirri ba bukatar shi ka da su aslan ya zama dama da kuka tashi zaben limami kun bi ka'ida wajen zaben limamin ku aqra'ukum likitabillahi wanda ya san addini ya san abin da yake to ana sa ran ya zama ya san waɗannan ka'idojin idan kuma sallar shi ta zama ta inganta a sallar da yake muku amma ta yiwu akwai wasu abubuwan da yake da kusuri ku kuna ganin ya kamata a wuce nan ku to za ku yi haƙuri da shi ne har Allah ya kawo muku ƙarshen shi ba za ku ce sai kun cire shi a yi fitina ba ba za ku ce haka ba ya saba manhajin ahlus sunna to a irin haka kuma idan an yi mutuwa ba za a ce to tunda dai wannan limamin yana da wani naqas yanzu gawa ce lahira za ta je ka ai wasa ba ai ko ba za shi lahira kuma sallar da kake yau da kullun tafi maka muhimmanci fiye da sallar da za a yi maka in ka mutu ita ta kai ka ita za ta kai ka eh, ka tsira yes za mu zo mu ji hadisi da aka zo za a yi kabari manzo Allah ya ce a cikin a cikin sunan na al-Imam al-Baihaqi manzo Allah ya ce ku gyara kabarin nan da kyau a yi shi da kyau duk da yake yin shi da kyau ba yi da wani amfani ga mamacin yin kabari da kyau manzo Allah ya umarni a yi kabari a yi shi da kyau a gyara shi ko amma kuma ya ce ba yi da wani amfani ga mamacin ba zai ƙara mashi aikin lada ba ba zai sa ta mai zanubai ba amma saboda ka'ida ita ce duk abin da musulmi zai yi ana so ya shi da jauda har manzo Allah yake faɗa wani hadisi cewa idan da za a hura ƙaho kafin a gama hurawa kana da wata zangarniyar dabino ko ka dasa ta kafin a ƙarasa hura ƙaho ka ce lokaci ya kure ma'ana babu wani abu da musulmi zai yi ya ce bari a yi shi shaf shaf babu tsari ba a yin wannan kuma ana so ya zama da jauda ne duk da wannan jauda ba ta da amfani ga mamacin to haka sallar gawa da za a mishi ba ta kai amfanin sallolin da ya yi da yake raye a bayan wannan limamin ba in ya yarda da limamin yana bin shi sallah shikenan a bar shi ya mai wani abu irin wannan shine galibi ma da 'yan uwa ko iyaye yan ɗariƙa wasu ma 'yan shi'a sanda suke raye ba su yarda da mu ba ba sa yin irin addinin mu amma wayin sun mutu sai mu je mu ruwa mai tsaki mu ce sai mu musu sallah wannan ma shirme ne ka bar ƴan uwan shi da suke addini irin su mai sallah su yarda da su sai ga mutum yana da wani wa ko kani ko uban shi ko makamancin haka ɗan shi'a ne ko dan ɗariƙa ne wani ma dan kalakata ne amma ya mutu ka zo ana ta rigima da kai wai sai ka mai sallah ko ka shi ba ta mai amfani ba karanta kissar ainihin dan salulu ta yi ka ishara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kanshi ba yace bare wa wannan bawan sallah su Umar suna rike shi a tusalli alaihi wa huwa munafiq yace akhir anni ya Umar masu riwaya suka ce ana ida da sallar kafin a gama jana'iza aka saukar da ayoyin wala tusalli ala adin minhum mata abadan wala taqum ala qabri haka Allah ya ce mishi kuma sallar bata mishi amfanin ba daga nan kuma Allah bai sake irin haka ba dan haka na daga cikin tasgaran da muke saka mu shine wani ya mutu mun san irin addini shi amma saboda alakar jini ko kasuwanci ko zamantakewa ko surkutaka mu je mai ruwa mai tsaki akan gawar shi su kuma asalin wanda suke waliyan gawan masu irin addinin gawan su ga cewa an musu shigege wa hukka zalika suna da yancin su ga cewa kuma su shishigi gidan idan gawa ta ahalus suna ne ba zuwa su kai in suka san ma suna da ɗa ahalus suna ya rasu masu hankalin ciki za su nemi kuna su ce ga uwan uwanku <laughs> to koda sun ce haka sai ku kyale musu shi kar ai rikici bai da amfani irin wannan rikicin da ake akan gawa jama'a bai da amfani musamman kasan san baka da haƙƙi a kanta na gaskiya da gaskiya kawai kai wani mai bin wato abin nan ne ala hamishin jinaza ne kana gefe ne ka zo ana rikici da kai gaskiya bai da wani alfanu kamar da kaga misali Abu Huraira gashi yayin nasiha akan kada a yi rikici kuma haka sahabbai suka rayu akan wannan salama dangane da gawawaki dan ba yanayi ne da za a zo ana faɗa ba Allah ya sa mu dace ala ayi halin dai abinda ake so mutum ya zama ya zama kana da kana iya dirasan waqi'in kana iya studying yanayin me ya kamata a yi wanda zai zama maslaha bai saba wa shari'a ba bai kuma jawo wata fitina bayan fitinar mutuwa ba kullun ka zama kana da wannan dirasa kana da wannan tunanin me abin da za a yi dace da shari'a me abin da za a yi ya zama akwai maslaha a cikin shi babu mafsada me abin da za a yi kuma ba zai jawo wata fitina bayan fitina da ake ciki ta mutuwa ba ya zama dai shari'a na kan gaba tukuna sannan kuma a duba wasu misali kar ka zama kullum baka da ainihin flexibility game da irin waɗannan harkokin amma kar mu manta ba za a saba wa shari'a ba wallahu alam to malam yake cewa muna cikin karanta magana imamul khattabi ko da yace wal galibu ko annahu yansarifu ila ali wa la yashadu dafnahu wa anna man sa ila al janazati fa salla alaiha wa shahida dafnahu ya shaida rufe gawan wa ahraza ajarar kira qirataini ya samu ladan qatin qatin ɗin lada kaman girman dutsen hudu guda biyu wa qad yu'jaru aidan ala kasrati khutahu to za a ƙara mishi lada da gwargwadon taka tafiyar da ya zuwa wurin sallar gawa wasarar lazi Salli alaihi laifin masjidi mankusan ajali sai ka ga kenan wanda ya magawa salla a masallaci ya samu na ƙasa don bai yi tafiya zuwa inda za a yi sallah ba a masallacinsa a kawo aka yi sannan akwai tendensi na da an yi sallar ya ci gaba da ta harka ba za shi makabartar ba wanda wanda ko ya riga ya tafi inda aka yi mutuwar kaga daga can wucewa kawai za a yi makabarta yiwuwar ya tafi makabarta fi fiye da yiwuwar wannan ya tafi to shine abin da hadisin yake nufi in ji al-Imam al-Khattabi wa bil idafa ila man yusalli alaihi kharij al-masjid wa ta'awwala ta'ifatu ma'ana qawlihi fala shay'a alaihi wasu malamai kuma suka fassara ma'anar fala shay'a lahu amin ai fala shay'a alaihi suka ce babu komai gare shi ai babu laifi akan shi da ma'anan lafzaini saboda ma'anan lafazin guda biyu su daidai wa daida wala ya tanaqabani kada a samu tanakuri tsakanin lafazin hadisin guda biyu kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa in asa'atun falaha ay fa alaiha ay fa alaiha fa hadhihi turqun nasi fi hadhain alhadithain malam yace kaji yadda malamai suka fassara hadisan nan guda biyu was-sawabu ma zakarnahu awwalan amma dai abin da yake daidai shine abin da muka ambata tun farko mene kenan wa anna sunnatahu wa hadiyahu salatu alal jinazati kharij al-masjid illa li'udhri cewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa yi wa gawa sallah a wajen masallaci sai in akwai uzuri wa kilal amrayni jaizun duka guda biyun ya halasta wal afdalu amma abin da yafi as-salatu alaiha kharijal masjid yi mata sallah a wajen masallaci domin shine abin da manzon Allah ya dimanci wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai zama kun ji wannan gaba sai malam yace faslun ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama tasjiyatul mayyit idza mata na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lullube mamaci idan ya mutu idan mutum ya mutu yana gawa kafin a zo a fara wankan gawa da sauransu sai a samu wani abin lullubewa bargo kuma ya fi ko tabarma sai a rufe shi kar a bar shi a buɗe. wannan abin da aka rufe shi bai zama najasa ba jama'a bai zama abin da za a yi sadaka da shi dole ko a wurgar ba bayan an gama za a yi amfani da shi hatta da kayan da ke jikin mamaci kar mu manta ragowan kayan magada ne da kan an iya cirewa za a wanke a sa su cikin lissafi amma idan gawa ta samu matsalar da ba za a iya cire kayan ba kamar wanda ya hatsari ko kuma kayan sun lalace ba za su amfana ba a garin wannan mutuwa ta cikin hatsarin mota sun yi daga-daga ko jini ya bata su babu laifi a ainihin watsar da haka ba daidai bane abin da mutane suka dauka kawai wai a kama gawa kawai a yanka sutura sai in an rasa da rai a cire domin wannan yanka wai yanzu barna ce ga dukiyar magana mu gane wannan babu shari'a ta ce kawai dole sai dai a yanka don haka ake yanzu kawai sai a samu albarkashi kawai sai abu a farke a lalata sai in da consent ɗinsu don zai fi sauƙi misali suna kusa ko wani wakilin su to za mu yanka wannan sutar da ke cikin shi mai kuke gani babu matsala babu matsala sai a yanka amma ɗauka cewa haka ne addini kuskure ne jama'a farko za a samu wani mayafi sai a lullube kuma za a kwantar da mamaci ya zama yana kwance irin kwance da zai a kabarinsa in zai yiwu in ba zai yiwu ba babu laifi a kwatar da shi a rigingine idan haka ne ya sawwaka amma daga cikin abin da aka hana kwantar da gawa ya zama tana kwance akan fuskar tarab da ciki wannan an hana domin wannan kwanciya ce irin ta yan wuta Allah ya tsare shi malam ya ci gaba da cewa wa taghmidu ainihi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafarkinsa da sunnarsa yakan sanya hannu ko ya sa a sanya hannu a rufe idan mamacin sai a kama ainihin wato fata idan sai a danna ta tarfa idan domin a cikin sunna ya tabbata cewa sa'ad da mumini ke mutuwa Allah yana nuna masa mala'iku suna tafiya da ainihin ransa zuwa sama da haka sai ya bi su da kallo haka bayan ya mutu sai a tarar idanun suna kallon sama Allah ya sa mu cika da imani wa taghtiyatu wajhihi wa badnihi sannan sai a lullube fuskar da jikin wa kana rubama yuqabbilu almayyita kama qabbala Usman ibn Maz'un wa baka wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa yakan sumbanci gawa a fuska kamar yadda ya sumbanci dan uwansa na shan nono shine Usman dan Maz'un kuma har yayi kuka al-Imam Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Maja. sun fitar da hadisi akan haka hadisi ne ingantacce daga sahabi mu'azu dan rabi'a wa kadhalika as-siddiq akabba alaihi faqabbalahu ba'da mautihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakanan sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yadda ya kishin gida ya rufa kanshi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbance shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da haka babu laifi har yanzu zaka iya sumbantan gawa akan goshi ko kunci ko makamancin haka ba tare da ya zama sunna wadda kowace gawa sai an yi mata ba ina fata mun gane wannan ko kuma kowa sai yayi ba wa kana ya'muru bi ghasl mayyit al-imam al-bukhari da hadisi akan haka manzon Allah yana umarni da a wanke gawa salasan wanki uku au khamsan ko wanki biyar au aksara ko fiye da biyar bakwai ko kuma tara tara shine maximum bi hasabi ma ya rahul gasil gwargwadon abinda mai wankin gawa din ya ga dacewarsa farko ya kamata a samu wanda zai wankin gawa ya zama ya iya kuma wanda zai yi bisa amana idan ya ce sai an biya shi kuɗi malamai sun yi maganganu da dama a kai karke dai abin da suka tabbatar shine za a iya ba shi kuɗi amma ya sani cewa bashi kuɗi ya fawace mashi lada mai yawa kwarai na daga cikin abin da yake so mai wankin gawa ya kula kuma shine ya rufa ma gawa asiri kai ya je ya bada labarin wani abu da ya gani na kamanni a jikinta ko wani gaɓobi ko al'aurata ko makamancin haka sannan duk wanda ba yi da aikin yi a wajen kar a bashi ya shiga wurin da ake wankin gawa ba a kiran 'yan kallo duk wanda zai zama wajen ya zama yana yin wankin ne ko yana riƙewa ko yana miko wani ko kuma malami ne da ke ishara da bayyana yadda za a yi abin a ilmanci duk wanda ba wannan bai fita sannan sai ya zama an juya gawar kamar yadda muka ambata an kwantar da ita irin kwanciyar da ya kamata ta yi sannan a cire mata suturu duk wannan za a yi ba tare da an bayyana al'aurar ne jama'a ya zama kuma an tanaji ruwa irin wanda mutumin da yake da rai zai iya wanka da shi a wannan yanayi lokacin sanyi a dumama in lokacin da ba na sanyi bane a dumama shi gwargwadon hali ko inda aka saba wanka da ruwan sanyi babu laifi sannan a nemi magarya magarya nan wato garin ganyen magarya ana amfani da shi ne a matsayin sabulu ko kuma ɗanyen ganyen magarya wanda za a daka shi ya kumfa ko mun gano ne ke jama'a sannan a nemi kafu kafur wannan wanda ake dakawa shi ma ana saka shi a cikin ruwa sannan a nemi turare isasshe ya kamata duk gida ya zama akwai irin waɗannan dan duk gidaje gawaki ne kawai a tsaye kafin su mutu amma mamaki ba a tanajin waɗannan sai an mutu ake neman su dan ba a son mutuwa haka dan adam yake ko duk wannan sa daga cikin wanda ake tanada da kuma isasshen likafani ya daga cikin sunna a samu likafani isasshe lifafa guda biyu da kuma kwarjalle ya zama fari ne kar ba dole sai sabo ba ba dole sai dan huntuwa ba ba dole sai ihramin makka ba na aikin haji duk abin da yake fari za a iya yi da shi ina fata mun gane wannan sa'an nan masu wankin ya zama za su fara ne da asalin wanka irin wanda ake yi ma mutum wanda mutum yake da ya samu janaba ko wankan juma'a ko wankan ainihin sallar idi da makamantansu za a kurkure mashi baki gwargwadon hali abin da zai yi da wanke al'aurarsa ta hanyar sanya abu a hannu da lullubewa da makamantansu sannan a mashi wanka kamar yadda aka saba wankan janaba shine ake yin na farko na biyu shine wanda za a yi wanka ta hanyar sanya ainihin wato ruwa isasshe da wannan magarya an ba a samu ba da sabulu ba a dirza kamar yadda mutum yake wanka wanka na gayu ko wanka da mutum yake ya dawo daga gareji ko ya dawo daga aikin gini ko ya dawo daga aikin ainihin noma ko makamancin su wankan fita da datti a wanke a zuba ruwa a wanke a daure ya tas ko ina na uku shine wanda ake sanya turare za a zuba turare a cikin ruwan isasshe a sanya turare a sanya kafir din nan da kakke a sanya a ciki a wanki a wanki wannan shi ne sa gawa ta yi kanshi kuma shi ke hana kwari su bugawa shi kafir din to idan aka yi waɗannan ukun aka ga sun isar shi ke idan aka ga ba su isar ba sai a maimaita irin na biyu da irin na uku maimaita wankan sabulu da magarya a sake maimaita wankan tarare da kafir in har yanzu ba su isa ba biyar ana ganin har yanzu akwai sauran datti sai a ƙara yin irin su na shida da na bakwai haka za a ƙara yi har zuwa na takwas da na tara to daga nan ana fatan ko bakin kalangu ne ya kawata a ce yawon koko ya kawata a ce yanzu yawon saboda ka san wani kirni ne baya wanka san da yake raye to za a dade ana wanke shi bai yi abin nan ba bai wanku ba kuma gane wannan wani jikin shi kuma kamar jikin kifi yake yana da datti da yawa sai an kankare an wanke to kuma ba a gaggawa so ake a wanke shi fes dan yanzu wankan zuwa gaban Allah yake ka kwatanta koda wanka ne kake na angwanci ya kake yin shi na musamman ne ko duk wani wanka da zaka yi wani shiri na musamman to wannan shirin ya fi shi haka ake yin wanka jama'a wannan a takaice ne kwarai na'am kace mene wala na'am eh Eh. idan ba magariya za a iya sa sabulu amma magariya abu ne saman mefa ana samun shi a ko'ina amma in ba a samun babu laifi ana iya saka sabulu sai a samu sabulu abin da ya sawaka sabulun salo ko sabulun sallaye ko soda ko kowane iri sai a saka alaikum salam <coughs> eh. ban gane ya hadda janaba ba eh. Eh. to ban san yadda aka yi gawa take da janaba ba misali ya kai ka samu wannan eh, ko da ke yana iya yiwuwa ko yana iya yiwuwa idan ya yiwu haka wankan gawa za a mushi don wankan janaba ibada ce ya mutu ibada ta fada kan shi ka ka bayanta in ya yiwu haka da kaddara misali ya riga ya gama samun janaba sai kuma mutuwa ta zo mishi ko kafin ya cika sai ya fada ya ce ina fada janaba is very possible haka ta yi ko kuma zai ta fada cewa ai sun yi tarayya ta aure kuma ba ta jin yayi wanka yana iya yiwuwa haka to abinda za a yi mishi shine wankan gawa eh idan da zai yi a yi mutum wankan janaba da an yi wa wannan shahidin ko ba haka ba dan abin da aka hana annabi yace kai musu shine wankan gawa wannan da aka ce ya taso daga kan matan shi yazo me sunan shi ne eh, eh, Julabib ne ko Julabib ya taso daga kan matan shi amarya yazo aka kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mishi wankan gawa bai mishi dama ba a musu wankan gawa su shahidai to amma kaga wankan janaba daban ne da na gawa sai ba a yi mishi ba saboda yanzu ya mutu ibada ta fada akan shi wallahu a'lam sai malam yace wa amuru bil kafuri fil gaslatil akhira sannan manzon Allah yana umarni da a sanya kafir a cikin wanka na karki wa kana yughassilu shuhada'a la yughassilu shuhada'a qatala al ma'arika ya kasance kuma baya wanke shahidai wanda suka mutu a wurin yaki shahidan yaki sune ba a wankewa bukhari ya ruwaito hadisi game da haka a cikin kitabul magazi na kissan mutuwar mutane da suka rasu a ainihin yakin Uhudu riwayat Jabir dan Abdullahi ko kissar baban shi da mutuwarsa ba a musu wanka saboda ranar alkiyama za su tashi ne wannan mikin yana kanshin almiski wannan jinin da aka zubar musu to su ba a musu wanka wa zakar al-imam Ahmad annahu naha an tafsirihim imam Ahmad ya ambaci cewa baya ga cewa manzon Allah ma baya yi kuma ya ba da karatu cewa kar wa kana an humul juluda wal hadida wa yadfinuhum fi thiyabihim ya kasance yana cire musu ainihin aljulud fatar da ke jikinsu silke wal hadida da karafan da ke jikinsu kare da ke jikinsu kamar hular kwano da takalma da makaman da ke jikinsu da ana cirewa wa yadfanuhum fi thiyabihim kuma ana rufe su a jikin kayansu na sojoji walam yusalli alaihim bai musu sallah ba sai dai wannan riwaya da ta zo cewa ana rufe su da kayan su bayan an cire waɗancan makaman riwayar bata inganta ba karanta iwaul gali amma dai haka ya tabbata practically haka ake ba a cire musu sutaras amma abin da zai musulmi amfani a cikin ragowar kayan yakin su za a cire ma'ana za a iya cire sulke rigar da ake tara sara din za a iya cire wuka tasani da sojoji suke boyewa a jikinsu za a iya cire abin da yake rataye da shi na kuban takobi ko bindiga ko harsashe da yake rataye da su za a iya cire waɗannan domin suna da amfani ga waɗanda suke raye amma asalin uniform tarafa sai a bari a jikin shi a rufe shi da shi ina fata mun gane wannan ba a musu sallah ba a musu wanka haka za a rufe su in ma dama ta bayu ana rufe su ne kowa a nan inda ya faɗi a inda ya mutu a nan za a rufe shi domin shahidai mutane ne masu falala masu alfarma a cikin ainihin addinin Allah wa kana idza mata al idan mai aikin haji a cikin halin aikin haji ya rasu amara an yi gusala ma'in wa sidrin sai ya sa a mishi wanka da ruwa da magariya shi ba za a same turare ba wa yukfanu fi thawbayhi sai a mishi likafani da waɗannan sutura nashi na alhaji wannan kwarjalle da abin rufawa dinnan wa huma sauba ihramihi shine ihraminsa izaruhu wa uhu kwarjallansa da mayafinsa wayan yanha an bihi manzon Allah ya hana asa sa musu turare saboda sanda suke aikin haji ba su sa turare wa tira ra'sihi kuma ya hana a lullube kansu saboda sanda suke aikin haji ba a rufa kai kuma yace za su tashi ranar alkiyama suna labbaikan Allahumma labbaika wannan haka yazo a cikin hadisin Bukhari ko da ya ce fa huyu innahu yub'as yawmal mu labbiyan. a wata a wata riwaya kuma mulabbidan zai tashi yana talbiya kuma zai tashi da wannan gashin kanshi na ainihin wato tara wadda ake magashi dan a aske shi bayan an sako daga aikin haji wa kana amuru man waliyal mayyita an yi husina kafanahu manzon Allah yakan umarci wanda yake jibintan wanke gawa da yi mata ainihin sutura cewa ya mata likafani mai kyau wa fil bayadi a sa mushi likafani farin tufa wa yanha anil mughalati fil kafani ya hana yin tsada sanya abu mai tsada a wajen likafani kar a je a siyo sutura mai tsada a ce sai an samu wani boyel ko wata shadda mai tsada tsiya bayan ga fari na saki ko dan Madina ko dan China ko dan ina ne ko dan Huntuwa wanda za a iya affording ba tare da an yi asarar kuɗi ba wa kana idza qassara al kafan ya kasance idan likafanin bai kai ba an sitir jami'il badin ya zama likafanin ya gaza rufe dukkan jikin ghattara ra'asan sai a rufe kai wa ja'ala ala rijlaihi min al sai a samu ganye sai a lullube kafa wannan yana ishara ga kissar ainihin sahabi wato Mus'ab dan Umair ko wanda ya rasu babu likafanin da za a rufe shi sai dai kawai rigar shi da ya mutu ya bari in aka ja aka rufe kai sai kafa ta fito in an rufe kafa sai kai ya fito sai manzo Allah ya ce ku rufe kafa sai ku sanya ainihin ganye ko wani abu sai a lallabe kafa to haka ake mutumin da likafanin shi bai isa a rufe shi gaba ɗaya ba za mu saurara anan kafin mu rufe zan mutane ishara cewa jama'a ƴan uwa su koma su nemi kasusuwan ahkamul jana'izi wa bid'ah waɗanda malam albani muhammad awwal da ya kafa wannan makaranta allah ya gafarta mishi ya karantar da littafin ahkamul jana'iz da kuma jinaza shine na bidiyo din kenan akwai jinaza na bidiyo da za ka samu karatuttuka da bayanai masu muhimmancin da kowa na bukatar su ƴan uwa ɗaliban ilimi kuma su nemi littafin a kan wajen na albani su ƙara karantawa ko ka dinga bin kasusuwan kana saurare kana kuma bin littafin akwai ɗimbin ilimi a ciki sannan akwai ɗan uwa malam shitu yana daga cikin ƙwararru akan harkar jana'iza an ka tambaya ka je ka tambaye shi expert ne akan karatun jana'iza mun gane wannan da kyau jama'a haka za ka yi ta bi ka koyi waɗannan abubuwa ka iya su ya kamata a ce kowa ya iya dan mutuwa dai za a yi maka ita kuma kai ma za ka mutu za ka so a ce ka yi magawarka sutura mai kyau kuma kai ma in an mutu ka mutu a yi maka mai kyau da aka mu ci gaba da koyar da ɗalibanmu da iyalanmu da jama'armu yadda ake waɗannan abubuwa na ainihin gawawaki saboda tsoron mutuwa ba ma so mu iya saboda sai a ga kamar mutum yana fatan mutuwa ne a mutuwa ko kai fata ko baka yi fata ba innaka mayitu wa innahum mayitu dole ce tunda aka haife ka riga an samu matsala sai ka mutu da haka kawai a shirya mata shine a shirya mata irin waɗannan abubuwan a same su a dinga ajewa a gidaje da masallatai ya zama akwai kayan da za a yi wankan gawa a cikin masallatanmu da cibiyoyinmu ya zama akwai wuraren wankan gawa a cikin anguwanninmu da garuruwa mai zama akwai filayen da ake warewa in za a yi layout ko anguwa a ware fili na. na sallar gawa kamar da ake ware fili na asibiti da police station da masallaci da wane ne da wane ne haka gawawaki ma yana daga cikin maddiya materialism ka shiga gari katan gari ka gama yawo gaba daya babu makabarta gari irin Abuja central area za ka gama yawo ba za ka makabarta ba saboda ba a shirya wa mutuwa ba a garin gaba daya shi za duk wanda ya mutu sai dai a kawo shi kauyen su ko kuma a tabbata shi can diye diye ko yanya can ne ake mutuwa amma cikin satarar iriya babu babu inda ake mutuwa <laughs> ko mun gane wannan akwai akwai makabartun fa amma an cinye filayen ne asali akwai amma duk mutane da macuta sun cinye filayen sun siyar kamar da suka siyar da na makarantu da na masallatai da na coci da na asibitoci da duk sauran public abin nan places duk sun siyar sun haɗiye kuɗin su ministoci da manya da da shugabannin hukumomi a FCDA da makamantansu to irin wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi jama'a wajen ya zama muna da updated ilimi akai kuma mu dinga sauraron karatukan lokaci bayan lokaci don lokaci a kwana biyu a mutuwa ba sai ga duk an manta ran da wani ya mutu duk sai a rude a rasa ya zai a sai an tsaya an yi kabbara kamar ta adda da yake ba haka bane Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am alaikum